Maɗaurin tsiya. ki ɗaya. Assalamu alaikum masauraran sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin, shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. A makon jiya kun fara ji daga bakin Malam Lawal Usman, limamin masallacin Juma'a, da Pasto Yohana Buru, shugaban ƙungiyar farfado da zaman lafiya tsakanin addinai a Najeriya da ake cewa Peace Revival and Reconciliation Foundation da Turanci, wanda kuma shine shugaban wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ake cewa Global Network for Justice and Humanity da ke ƙarƙashin ƙungiyar Human Rights. waɗannan malamai guda biyu kusan ra'ayinsu ya zo ɗaya akan muhimmancin zaman lafiya inda suka yi misali da yadda ake zaman lafiya tsakanin musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini tun zamanin annabawa haka kuma sun yadda cewa ko a cikin malaman ma a malaman addinin akwai bara gurbi malam lawal usman ya ci gaba da bayanin irin rawar da sarakuna suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya kamar haka. sarakunan gargajiya suna da rawan takawa mai martaba sarkin zazzau ba ma da nisa ba duk in watan azumi ya gabato za a so ma tafsiri kan tara duk limaman juma'a na kasan shi gaba daya ya ce dan allah a yi wa'azi na kirki a kirawo na gaskiya a jawo musulmi su haɗa kai su ma da ba musulmi kiristan a jawo su a haɗa kai suna da rawan taka haka ɗin kuma mun ga amfani a ta ɓangaren gwamnati ita ma akwai rawan takawa a gwamnati haƙƙinta ne ta ga an zauna lafiya gwamnati ita ke da ikon na tabbata suna sauraron dukkan masu wa'azi suna da ikon wanda ya karya sharaɗi ta hukunta shi ta haka za a samu zaman lafiya amma mutum ya kare shari'a a musulmin ma da kiristan ya kamar yana nuna ya jona fitina an kyale shi kaga gwamnati ba ta abin nan ba amma an ta hukunta ita ke da iko za a samu zaman lafiya malam lawal usman kenan Shi kuma Fasto Yohana Buru ya yi magana ne akan yadda suke tunkara al'amarin malamai bara gurbi inda yake cewa. mun gane wannan malamin baya fara mutanen jama'a ko kristoci maganan gaskiya za mu ce musu to a mai da hankali da irin wannan malamin to aiki da muke kenan shi yasa akwai kyakkyawan fahimtar juna kuma muna za mu samu wannan kyakkyawan fahimtar juna tsakanin musulmai da kristoci hausawa da kabilu fulani da wasu kabilu don a zauna lafiya don irin wannan rigingimu da muke gana arewacin najeriya tsakanin manoma tsakanin manoma da makiyaya da ana ce ana rigingimu makwabta ne mun girma mun abokanai da su babawuro ne da su ruwa ne da su baffa ne duk fulani ne mun zauna da su mun yi primary school da su a cikin garin kwai a nan cikin sabzuro har suna yaren kwai yaren jaba kenan to don allah don allah me na faɗa manomi na bukatan ne akwai taki akwai nono akwai nama bafulatani na bukatan manomi akwai kara akwai ciya akwai abubuwan da za su samu da abinci to wa zai iya raba ne da manomi ko kuwa makiyayi da manomi muna bukatan juna kuma kadaran Allah ta riga fata dole mu zauna tare mu ci gaba da wanzar da zaman lafiya yadda kasan za ta zauna lafiya sunana Suleiman Muhammad limamin masallaci babban masallaci na Express na Kaduna to alhamdulillahi ai zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista asali ya ɗauko, domin tun zamanin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da tsanani ya tsanani ya bar makka ya tura sahabbansa zuwa habasha ai sarkin habasan da suka je kirista ne kuma ya karbe su hannu bibbiyu bayan ya karbe su hannu bibbiyu har waɗansu daga cikin mutanen makka suka zo a kan ya koro su su dawo makkan domin su ci masu mutunci ya ce har abada ba zai koro su ba to kaga wannan tun farko ya nuna mana tsakanin mu da kirista akwai zaman lafiya da riƙon amana da kyautata zato eh to a da kam akwai zaman lafiya ingantacce domin zaman lafiyan da ake ciki da kusan ya zama ma tuwo ɗaya miya ɗaya domin ga gidan kirista ga na musulmi ba ma ka gane bambancewa idan sha'ani ya zo na sallah kiristoci za su yi mu'amala idan kirista mace ya zo ɗayan musulmi suka shiga cikinsu ma ba za ka ce su ba kiristoci saboda irin alaƙan da ake da shi ba faɗa ba ƙabilanci ba komi a zamanin da a nan kaduna ma an samu wannan cikakken zaman lafiya tsakanin da su ba matsala ba komi amma daga baya al'amarin ya canza canza wanda ya ma yanzu ya koma cewa su kiristoci sun koma unguwansu daban musulmi sun zauna unguwansu daban amma wani abu ya mana daɗi ba amma yanzu duk da haka da yake malamai na musulmai da malaman na kiristoci a fastocinsu suna nan suna wa'azi kuma wa'azin ya shiga domin yanzu abin ya canza kama za ka ga wa'annan anguwanni da da aka kaurace yanzu ana shiga ana yi mu'amalan amma dai ba irin da ba amma abin ya canza an samu natsuwa sosai kuwa to abin da ya kawo wannan ba wani abu ne ya kawo ba lokacin nan kusan za a ce siyasa shi ya kawo wannan amma yanzu kuma ana cikin siyasa yanzu amma da yake an sha wuya zo man gaji karen gaji ya sa an koma an natsu an gane matsalan yanzu muna nan muna dindinke matsalolin matsalolin kuma da alama sun kusa ɗinkuwa Uh, ah, ni ne mai suna Reverend Titus Ishaku Josiah ina aiki a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a jihar Kaduna, a Villa. Kaduna ta yi ƙaurin suna wajen samun rikice-rikice musamman na addini da ƙabilanci da shirinsu a matsayinku na malaman addini ta yaya kuke ganin za a zauna lafiya a kunci juna don kowa ya abun da ke gaban shi. E da gaske Kaduna ta yi suna ko ba ba domin faɗan addinai ko kuma na wayansu abubuwa ba amma ina ganin akalla kaduna tana ciki jihar da aka fara kiruta a 1960 lokacin da aka samu independent saboda haka na mu malamai addini dama an ba mu addini namu sokekke ne daga wurin yesu kristi almasihu wadda shi sunan shi sarkin salama ne ya ba mu mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya to shin idan ba mu yi wa'azin wanzan da zaman lafiya ba ta yaya kai dan VOA ka samu salama ko ka samu ka fito ka zo ka yi interview ai babu saboda haka nan ko musulmi ko krista ko masu bambantan addinai ko ma wadda ma bai da addini ya san da cewa zaman lafiya ya nawaita kan kowa idan ma ana fada yanzu zai shafe dabba zai shafe masu mota zai shafa masu yan kasuwanci to saboda haka nan muna kira ga babban murya da cewa malamin addini ko na krista ko na musulmai su ci gaba da wa'azi na gaskiya na anihi ba wai domin suna yin don son ra'ayinsu ba amma su tabbata kira ne da wadda Allah domin musulmi sun amince kuma sun gaskanta da cewa addininsu su keke ne alkurani mai girma ya ce a zauna lafiya saboda haka nan malamin addini ko musulmi ko krista ina kira da babban murya mu ci gaba da maganar waza da zaman lafiya domin shi wannan NGO din haka ya koya mana shugabanmu ya yi magana kuma na sake hakikanci da abin da ya faɗa gaskiya ne saboda haka nan na kira da babban murya ko a ina a gidan aure ko a ina a yi wazar da zaman lafiya. Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya. abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alli daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. an tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah.